ku danna alamar subscribe sannan ku danna kararrawa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar an saki sabon shirin. الطاهرين ‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. A cikin wannan shiri na makon da ya wuce mun yi magana a kan Rahim da kuma Malik Yawmiddin. Mun ce Malik Yawmiddin wato ma'ana dai shi mutum wanda Allah ya jibinta mishi rahma ya bashi rahma ya yi mishi ni'imomi iri-iri mutumin nan ya san cewa lalle da kwai rayuwa bayan wannan rayuwa ya san kuma akwai sakamako wato da za a saka mutum akan ayyuka da ya yi a nan rayuwa da abubuwan da ya faɗa da abubuwan da ya aikata da abin da ya kudure haka muka ce kuma idan mutum ya yi tunani in ya ga dukka ni'ima rahama ni'ima rahama watakila santi ya ɗauke shi ya fada cikin wani abu wanda yake ba daidai ba to ya tuna ubangiji mai wa'annan ni'imomi mai rahamomin nan fa kuma sarki ne sarki ko ko ya ce maka ka zo ka zauna tare da shi akan kujerarsa ko kuma shimfiɗarsa to fa ba a son ka da ka wuce gona da iri hmm. akwai sarauta tana nan shi ne a cikin wata aya yana ce na bi ibadiya anni anal ghafurur rahim ka tunatar ma bayina ni ne mai yawan gafara mai jin kai ga bayina ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa anna azabi huwa al'azabul alim amma azaba ta fa <laughs> ita ce azaba mai tsananin gaske saboda kar su manta ga Rahma anan to ga sarauta anan wannan sarauta ita ce da sikeli a hannunta ta auna duk abin da mutum ya yi a nan rayuwarsa ne maliki yaumiti kalmar maliki da maliki ana karanta ta wasu su ce maliki yaumiddin wasu ce maliki yaumiddin biyu dukansu annabi ya yi karatu da su wasu sun ce ai maliki din nan ladanta bai kai na maliki ba da maliki harafi fudu ne harufa fudu ne akan kowane harafi ko Allah yana ba da lada wato goma goma saboda haka karanta da maliki watakila zai fi wasu ka ce a'a ai idan an ce mutum mamallakin wani abu ne amma ba tare da sarauta ba zai zama ya mallaki wani abu amma ba sarki ba ne maliki ɗin nan akwai cikinta sarautan da kuma mallaka duk gaba saboda haka ita maliki ta nuna allah ubangiji shi ne mai sarauta a wancan ranar shi ne mai mulki a wancan ranar in ka karanta cewa malik yaumiddin ne mamallakin wancan rana amma kasancewarsa sarki ne ko ba sarki ba bai shiga a cikin wannan ba amma ka ce malik yaumiddin to sarautan ta shiga kuma mulkin ya shiga mallakar kuma ta shiga a ciki maliki yau shi ne mai iko mai mulki mai sarauta mai faɗa ji a wancan ranar sakamako domin kalmar addini tana nufin sakamako tana nufin hanyar ibada tana nufin ukuba wato irin jarrabawa na wahala to wancan rana duk ya haɗa waɗannan abubuwa akwai wahala a ciki akwai sakamako a ciki akwai imtihani a ciki akwai batun addini a ciki allah ubangiji shi kadai ne mai wannan iko kuma ranar ƙarshe da ake faɗa ɗin nan kudure shi wajibi ne da yawa mutane su ce ah, duniya na yau zai tashi sai dai mutane su mutu kurum waɗannan su waɗannan su tafi wannan shaidan yakan fizge mutane da yawa daga tafarki madaidaci ya sa su a cikin wannan tunani hmm. wasu kuma su ɗauka ai wannan ma duk zance ne na cewa in an mutu za a tashi magana ne kurum ya tashi to ya kawo labari ba waɗanda suka tafi duk waɗannan maganganu ne waɗanda dole ka kudura wannan a zuciyanka dole ka kudura wannan rana yawwa akwai in dai mun fara magana akan mutuwa da rai akwai abubuwan da za su nuna mutum a'a ai abin da yake tsakanin lahira da duniya mutuwa da rayuwa bai wuce kamar fadin girman zare guda ba abin wato abin kankani ne kwarai kankani ne abin da yake tsakani to saboda haka shi maliki yawmiddin dole a yi imani cewa lalle in an mutu za ta shi kuma a nan ya wajaba mutum ya kyautata ayyukansa saboda ya samu sakamako mai kyau a wancan ranar kuma a wancan ranar an ce malik yawmiddin Allah ubangiji malikul duniya wa malikul akhir ne mai mulki a duniya da lahir to me yasa aka keɓe mulkinsa a nan da wancan ranar a nan kananan sarakuna ko kuma sarakunan duniya su ma suna ce su ma sarakuna ne haka amma a can ba sarki sai shi sai Allah sai Allah babu wani mai mulki babu wanda zai yi da'awar cewa yana da wani abu ya zai gashi nan mun zo duniya lokacin da jariri zai fita daga cikin uwarsa in an bashi baki zai iya ce yana da wani abu ne ya zo haka tsirara bashi da komai haka ran da zai mutu duk abin da ya tanadar a duniya tara a duniya zai bari a nan zai je kabari bashi da komai in ya tashi da za a rufe shi da shi wannan ma in ya zama nashi ko halal ko wani ya bashi amma watakila ma ya zama shi ma wani abu daban ne da zarar shigansa kabari a tuɓe shi in ya zama na haram ne ne ya zama shi ma taimako ne akan azabar to in ya tashi da kabarinsa din nan ba zai taɓa tunanin cewa shi ya mallaki wani abu ba shi da komai balle ya ce yana da sarauta ko ya ce yana da wani abu idan mutum ya mutu kowa ya sani zai bar mutum uku mutum a baya mutum ɗaya dama ba zai fita rakiyansa ba zai zauna a gida daga mutanen shi zai bar mutum uku ɗaya ɗin nan ko rakiyarsa zuwa makabarta ba zai yi ba yana zaune a gida menene wannan dukiyarsa ta abin da ya mallaka baya bin shi zuwa kabari suna nan a gida suna nan a gida da motoci da gidaje da an gama da su abu na biyu danginsa abokansa mutane waɗanda suna sonsa yan uwansa ƴaƴansa to duka dai za su raka shi amma ina in sun kai shi bakin kabari to nan aka gama har ma sai ka ji nan fa a toshe nan sosai a ah. ƙara a sa abin a sa ƙasa a nan wannan gaba ɗaya a raba shi da duniya an rufe shi cikin rami kirif kirif sai su dawo duk su bar shi sun dawo kenan iyakarsu nan suka tsaya to wanda zai shiga da tare da wanda zai tafi tare da shi ɗaya ne aikin shi ayyukan shi ɗin nan su za su shiga tare da shi kabari in shi mutumin kirki ne sai su kasance tare da shi su zama abokan hiransa su zama abokan sawwake masa in kuma sun zama in ayyukan sun zama na barna kam a nan sai su ƙara azabarsa su ƙara azaba a kan shi sosai duk abin da zai same shi na imtihani da wahala su ma suna ciki to shi malik yawmiddin din nan ya zama haka saboda bayan an gode wa Allah an yi menene menene da abubuwan da muka faɗa din nan mm. to dole kar a manta da wannan ranar ƙarshe din nan kuma imani da wannan rukuni ne cikin aƙidar addinin musulunci saboda wannan shine abin da su kafirai sun ɗauka idan sun mutu ne ba sa tashi ya mutum ya mutu zai tashi man yuhyi al-izama wa hiya wa zai raya kasassu bayan sun zama eh, wato bayan sun narke sun dudduge ubangiji ya ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim ka ga musu zai raya ta wanda ya halicce ta tun farko ya halicce ta din nan shi ne zai raya ta wa huwa bi kulli khalqin alim shi masani ne ga duk abin masani ne ga duk abin wato ya shafi abu to abu biyu ya kamata mu gane su haka akwai eh, rahma da ilimi na ubangiji wa'annan sifofi ne guda biyu waɗanda sun shafi komai da komai ba abin da zai fita daga cikin don haka ubangiji ya rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijinmu ka ishi dukkan abubuwa da rahamarka da kuma iliminka iliminka ya kunshi komai da komai rahamarka ta ishi komai da komai haka to wani mutum yana zato in an mutu ba za a tashi ba ya ce ma 'ya'yansa ya ‘ya'yana kun san ni sun ce eh, mun san ka to kun san dai tun da nake bai yi muku laifi ba suka ce a ba ta yi mana laifi sai dai kun san dai kuma bai yi wa Allah wani abun kirki ba mm, sun ce wannan yi eh, wannan ba mun sani yake musu to kun ga Allah in ya same ni Allah alam mu da zai yi mini kan ba za san kanshi ba saboda haka ina roƙonku in na mutu ku kone ni da wuta in ji uban in ji wan ku kone ni da wuta har na zama toka idan na zama toka sai ku ɗauke ni lokacin da iska yana kaɗa ku kai ni ku yaɗa ni rabi a cikin ruwa rabi kuma ku je jeji a jajjefar da wannan abin nan tokar saboda ina jin tsoro in Allah kama ni abin da zai yi mini ban sani ba kaga anan mutumin nan ya kwatantu da siffa guda biyu wa'anda jahilci shi ke sa mutum ya fada a cikin su siffa na ɗaya wato ya zaci allah ubangiji ba mai iko ne wato allah ubangiji ba shi da iko akan dukkan komai ko kuma allah ubangiji akwai abin da zai kubuce masa na biyu Allah ba masanin komai ba ne wa'annan abubuwa kwayuka na toka da aka yi eh, ya fara sun ya kare an ce mutumin nan da ya sadu da ubangijinsa Ranci kenan sai ubangiji ya ce ma kuna ku tattara abin da ya isa gare ku daga gawar wannan mutum ku kawo suka tattara suka kawo aka ga tudu wato jeji kuma ku tattara wanda yake naku ku kawo aka tara sai aka shirya shi ya tsaya a gaban Allah ga mutum da komai aka sa masa abin nan eh, rai aka mai da masa aka mai da masa ransa sai aka tambaye shi to ubangiji ya tambaye shi kai wane yake na ya ubangiji me yasa ka yi wannan yace ya ubangiji na yarda da kai ina imani da kai amma wallahi wallahi ina rantsuwa da kai tsoronka na ji <laughs> tsoronka na ji in na shiga hannunka don ban yi abun kirki ba in na shiga hannunka to ban san abin da zan yi ba shi yasa na yi wannan shi yasa na yi saboda wannan kayi wannan saboda haka na yi yace to saboda tsoro na ne kayi haka ko yace eh. to abin da kayi sabo amma ya zama ibada ku je ku sashi aljanna Allah aka sashi aljanna saboda haka musulmi ya kudure tashin kiyama nan kar ya manta da shi manzo Allah ya ce kana duniya idza asbahta fala tantazir almasa'a wa idza amsayta fala tantazir as-sabaha in gari ya waye karka jira dare in dare yayi karka jira wato karka ce abin da ya kamata ka yi shi yanzu din nan ka ce sai gobe to kai shi yanzu in gari ya waye abin da ana neman ka kai a da rana din nan ka yi shi tun dare bai yi ba abin dare kuma ka yi shi cikin dare tun gari bai waye ba kuma ka kasance a duniya yace kamar matafiyi ne ya gaji tsakiyar rana ya samu inuwa na wata itace ya zauna a huta a ya san ƙarshe zai tashi ya tafi ka ɗauki duniya haka ta kai wurin wuri an hutawa wurin hutawa ne ba wurin zama ba ne Ba wurin to shi ne maliki yaumiddin maliki yaumiddin ubangiji maɗaukakin sarki shi ne mamallakin wancan rana inda yake cewa limanil mulkul yau an ce dukkan halitta su ce lillahi wahidul alqahar wasu kuma suka ce ina halitta a lokacin shi ne yake ba wa kansa amsa ya ce lillahi wahidul shi da kansa ya ba kanshi amsa ai mulki babu abokin tarayya babu kini a cikinsa ga Allah shi kadai ne mamallakin komai da komai kuma duk wanda ya mallaki wani abu da akwai abin da ya kubuce masa duk wanda ya mallaki gida ko mota ko abin nan ba shi ya halice shi ba amma Allah ya mallaki ingance ya mallaki abu to ya mallake shi ya halicce shi kuma ya bautar da shi duk uku suna da malik yawmiddin to bayan musulmi ya duba fatiha da abin da ta kunsa waɗannan abubuwa har aka zo kiyama aka inganta abin da ya shafi kiyama na tunaninta da yarda da ita da kuma giranta da aiki kullum mutum yana kan shiri ubangiji ya koma yana koya mana abin da za mu yi shi a rayuwa to tun da waɗannan abubuwa duk an yi mana ne babu aka halicce mu bayan mun zo bamu da ikon yin komai aka ni'imtar mana da abubuwa iri-iri gaɓoɓi da aka bamu da irin abubuwa na rikin rayuwa na jin daɗin rayuwa da aka yi mana da abinci da arzutawa da aka yi mana lafiyan jiki ‘ya'ya dukiya da aka bamu duk wa'annan da kuma jinkirta a rayuwa da aka yi mana duk wa'annan ni'imomi ne menene abin da mu muka yi a ciki babu ba abin da muka yi ba mu halicci kanmu ba ba mu arzuta kanmu ba har jin kai da muke ji na rahaman da aka ce mu yi wa kowa da kowa a duniya shi ke sawa a ranmu sannan mu yi ba mu da wani ikon yin wani abu har ma fatan mu samu abin da ya shafi arrahim din nan gobe a lahira din ma shi ma shi ke sa a ranmu mu ba mu da wani iko a ciki hakanan imani da yarda da cewa lalle za a koma a shiga hannun Allah a ranar ƙarshe ya yi mana hisabi ya yi mana sakamako duk wa'annan abubuwa ayyukansa ne mu ba mu da komai a cikinsu shi ne a nan bayan duk wannan gaibe ne ta aka koma mana an ce ku ce iyaka na kai ubangiji wanda ka yi mana wa'annan ni'imomi duka gare ka muke ibada gare ka muna bauta iyaka na amma wannan ibada kamar yadda dai muka faɗa mun ce ibada dai ma'ananta shine mutukar girmama ubangiji mutukar son ubangiji ko kuma son abin da ake masa bauta ka girmama shi mutuka ka bauta mishi mutuka ka keɓe shi da duk abin da ya shafe shi da dai sauran abin da muka faɗa a da mm. to wannan abin ya fi ƙarfinmu mun ce manzo Allah ya ce abin da ake nufi da imani ko kuma ibada bishiya ne tana da rassa fiye da saba'in toliyarsu kuma kolinsu shine la ilaha illallah na ƙasa gaba ɗaya shine wato share hanya ko kuma gyara hanya yawa ba haka muka ce ba a tsakanin nan kuma da akwai dubban fuskokin ibada duk gaba kiɗansu sunansu ibada ne tun daga farillo izuwa nafilfili izuwa kyawun ɗabi'u zuwa kyautata wajen mu'amala da mutane da dai sauransu duk sun shiga cikin batun ibada to me ya kamata a yi a nan tunda abin ya fi ƙarfinmu ya koya mana mu bauta mishi sai koya mana hanyar roƙo wa iyaka nasta'in kuma muna neman taimakonka muna neman taimako daga gare ka a akan wa'annan abubuwa na ibada don mu kaɗai ba za mu iya mu yi ibada ba ka taimake mu ka nuna mana ibada taimako na ɗaya shine nuna maka abin da ya zama ibada shine ya aiko da manzanninsa ya saukar da littattafansa don su nuna maka menene ibada kuma su nuna maka yaya ake gudanar da ita don haka kowane annabi bayan ya yi bayani da baki ya tashi kuma da jiki ya nuna wa mutane ya aikata practical yadda mutane za su gani to bayan ya nuna mana ibada ya nuna mana yadda za a yi ta ya bayyana mana wace ibada ake karɓa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ba umurce su ba da ibada face su bauta wa Allah bauta na ainihi na gaskiya na hakika halin kasancewarsu masu sakankancewa ne ga Allah suna ibadan nan don Allah shine a nan magabata na kwarai cikinsu fuzail ibn iyad sun ce duk wata ibada tana da sharaɗi biyu na ɗaya ta zama sawaba na biyu ta zama kyakkyawa wato sawaban wa hasanan to menene sawaba ta dace da sunna ta dace da abin da manzo Allah ya zo da shi wannan ita ce ibada to me hasana mutum ya nufi Allah da ita kar ya yi ta saboda riya ko saboda yabon mutane ko saboda daraja ko saboda a ce mai ibada ne ko a sai wali ne ko a ce menene menene duk waɗannan abubuwa ya yi ta saboda Allah ya yi ta saboda Allah bayan ya nuna mana wato mu yi mishi ibada kuma ya nuna mana ainihin ibada kuma ya aiko mana da annabawa da manzanni ya sauka mana da tattafai waɗanda sun kunshi bayani wannan ibada ya nuna mana to wannan ibada duk da an bayanin da aka yi muku ba za ku iya ku yi ba sai da taimakona na kamar yadda na nuna muku a can ku ce bismillahi a farawarku na kowane irin aiki kuna neman wato abin nan izini na kuna neman taimakona. kuna neman yin tabarruki da sunana to a nan ɗin ma haka yake tunda ba ku da haul ba ku da kowa ba ku da wata dabara ba ku da wani iko to ku roƙe ni ni in yi ibadan da kuke nema ɗin da ku ma'ana ku neme ni in taimake ku har ku yi ta shi ya sa duk wani abu da musulmi zai yi in ya lura farko zai shiga ran shi farko zai shiga zuciyar shi ya ji yana so yi wannan abu ta abun nan ko bai sani ba ba zai iya yi ba saboda haka ya buƙaci annaba ya buƙaci littattafai don ya san abin da zai yi ɗin shigansa zuciyarsa shine taimakon Allah ubangiji madaukakin sarki Allah sai halicci abin a hannayensa ko a tunaninsa ya taimake shi har ya yi shi iyaka budu, wa iyaka na tsari. kai kadai muna keɓewa da ibadanmu kuma daga gare ka kai kadai ne muna neman taimako ka taimaka mana ya ubangiji a nan sai ci gaba da bayani cewa idan ku yi wannan kuma ku nemi shirya ihdina siratal mustaqim ya ubangiji cikin ibadanmu da neman taimakon ka duka muna neman ka shiryar da mu ta farkin ka madaidaici yaya shiryarwa wato ka shigar da mu ka nuna mana tafarki madaidaiki kuma ka tabbatar da mu a kansa ka shiryar da mu wasu waɗanda suna ciki already sun shiga ciki kuma hmm. ka tabbatar da mu hmm. sai ce ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim wasu sun ce siratal mustaqim qur'ani ne wasu sun ce musulunci wasu sun ce annabi da sahabansa ne duk dai maganar ba ta yi nisa ba ma'ana dai tafarki madaidaiki ita ce siffan da Allah Ubangiji ya kaddara ta ya yarda da ita a gabayinsa su kasance kai tunda Aisha take annabi da aka tambaye ta yaya ɗabi'un annabi a halin take alƙur'ani ma'ana dukkan abubuwa kyawawa na ƙur'ani sun zama sifofi ne na annabi duk abubuwa kuma na wato munana da suka zo a cikin ƙur'anta annabi ya nisa hmm. saboda haka annabi da sahabansa suna kan alkur'ani suna kan addini mai yardage a wurin Allah wato musulunci sai aka zo aka yi bayani siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wane ne tafarkin waɗanda ya ubangiji tafarkin waɗanda ka ni'imtar musu ka ni'imtar musu da annabci da manzanci ka ni'imtar musu da siddiƙanci ka ni'intar musu da shahada wajen yaƙi ko kuma shahada a gida gaba ɗaya abubuwan da aka hana ɗin nan waɗanda su ba sifofin annabawa da manzanni ko kuma shuhada Asidikai ko kuma shahidai ko salihai ba waɗannan sifofi duka ya kamata musulmi ya guje musu sifofin kirki waɗanda su waɗancan sun kwatantu da su ɗin nan akwai abin da zai fi ƙarfin shi to ya yi gwargwadon abin da zai iya a ciki shi ne dai abin da a taƙaice fatiha ta kunsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana idan fatiha an karanta ta har an zo karshe kada a manta da amin kalmar amin din nan suna ne daga cikin sunayen Allah kuma ita ce hatimi kamar an yi wa mutum takarda wato an yi wa mutum eh, an bashi takardan wani abu aka sa stamp an yi sign an sa an yi signature an gama masa komai da komai wannan takarda in cek ne in menene zai iya samu amfani shi ko duk addu'an da kai kake amin to Allah ubangiji ya riga ya yarda da shi ya karbe shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana wuce sai ya ji wani yana du'a yana ce yana du'a yana du'a yana ce masa to aujib aujib har zuwa karshe sai wani sahabi ya ce manzo Allah me ya aujib yace ce amin karshe wato ya tabbatar cewa abin da ya nema din an bashi an bashi ce ya zai yi ni ya ce amin za a bashi saboda haka duk abin da yi na addu'a ka ce amin kuma mutumin da ya ce ka kana addu'a ya ce amin shi ma abokin ka ya samu eh. alhamdulillah akramakallah lokaci yayi anan za mu tsaya sai kuma wani sati insha Allah mun gode kwarai da gaske mun sake mun yi rounding up fatiha insha Allah sati mai zuwa kuma za mu tashi akan wani shiri na daban mun gode kwarai da gaske jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh